Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin manyan labaran da suka dace mai sauraro ya sani a mako mai ƙarewa. Cikin shirin namu na wannan lokaci za mu taɓo batun bukukuwan da aka yi na Easter, mu ji dalilan wannan buki da Kiristoci kan yi duk shekara a faɗin duniya. Za kuma mu taɓo batun mutuwar fitacciyar macen nan mai kamar maza marigayiya Winnie Mandela da ke ƙasar Afirka ta kudu da ta mutu makon jiya. Za mu ji irin rawar da ta taka za kuma mu ji yadda aka yi zaɓukan shugaban ƙasa a ƙasar masar da kuma saliyo sannan mu taɓo najeriya mu ji rikicin cikin gida na jam'iyyar da ke mulki apc sai kuma mu ƙarƙare da ƙasar jamhuriyar nijar saboda haka sai a yi sauraro lafiya Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin tsundum. Mu fara da bikin ranar easter da Kiristoci a faɗin duniya suka yi makon jiya. wakilinmu da ke jos muhammad tasiu zakari ya tattauna da archbishop ignatius kaigama shugaban mabiya ɗarikar kiristocin katolika a najeriya game da tasirin wannan rana ta easter. good friday babbar rana ce a gare mu krista mun gaskanta cewa yesu rayuwarsa a duniya karshensa good friday ranar good friday ya mutu sannan a ganin mu krista wannan ba mutuwar banza ba ne an wahalar da shi dai ta hanyoyi daban-daban mun gaskanta allah ne ya aiko shi domin ya koya mana darasi iri na rayuwa a duniya ranar good friday ya ba da ransa shi ya sa muna tuna da wannan domin tabbata shi aikake ne daga wun allah ubangiji domin ya koya mana hanya zuwa gun Allah Ubangiji sannan kuma ya sada mu da Allah Ubangiji domin rayuwarmu na rai na harabada. Me ya kamata Kirista su yi a waɗannan ranaku na bukukuwa na Good Friday da Easter Monday? Don Good Friday a gare mu kamar ranar bakin ciki ne don kamar ai mana rasuwa. Yesu wanda ya zo don ya ceci mutane ga irin yadda bulangatar da shi gashi har ya kai ga mutuwa. Kowa yana tafiya shiru-shiru yana addu'a yana tuna da abin da ya faru ba ranar biki ba ne ba ranar yawo banza-banza ba ne ranar tunani addu'a mu tuna da abin da ya sami yesu zai sami kowane mu easter monday mun ci gaba da wannan biki sannan kuma muna murna ya ci nasara kan shaidan ya ci nasara akan zunubi ya ci nasara akan mutuwa wani sako kake da shi ga mabiya addinin kirista da kuma musulmi game da zaman lafiya duk wanda ke bin addini ya bi shi da gaskiya domin rashin zurfin addini sai ka ga wani ya ce addini nawa ya fi naka wancan ya ce nawa ya fi naka sai ka ga fada ya tashi sai ka ga muna sabawa juna har mu zub da jini a sunan addini duk wanda ya san addini na gaskiya na krista wanda ya san addini na gaskiya na musulunci ba zai taba zambaci dan wansa ba domin dukkan mu halittar allah ne ya halice mu ya dasa mu a wannan duniya mu yi rayuwa dan lokaci kadan a karshe kasa ne za binne mu sai idan mun san da haka gara mu yi amfani da lokacin da Allah ya bamu shirya mu yi zaman salama mu yi zaman kauna mu tallafa juna. Wani shawara kake da shi ga mahukunta? Yunwa, batara ciwuta, talauci duka akwai. Amma dan kudin da akwai dan kadan sai a batar da shi ta hanyoyin da ba su dace ba. Za ga yanzu ana kukan yunwa nan 'yan siyasa suna kudade masu yawa suna da shi. Za su yi amfani da shi domin nema zabe su wanda bai taimaki jama'a ba. Idan da ana aikin gaskiya kudin da Allah ya bamu a Najeriya ana aiki da shi a taimaki talakawa a tona rijiya mutane su samu ruwan sha a gina makarantu asibitoci hanyoyi za mu samu mu fi Amerika ma fi kasar Birtaniya amma don son kai kowa ya samu daga kan shi sai iyalin shi ko addinin shi ko kabilan shi. A gaida Archbishop Ignatius gama Yanzu sai bakin labari da aka samu na mutuwar gogaggiyar 'yar siyasan nan mai kishin ƙasar Afirka ta kudu uwar gida wini Mandela. wini Mandela ta kasance matar marigayi Nelson Mandela ne ko da shike sun rabu kafin ya mutu. Ga Muhammad Salisu Hamisu da takaitaccen tarihinta ranar da ta mutu. Nam zomo Winifred Zanwiye Winnie Mandikizela Mandela. Matar da aka fi sani da suna Winnie Mandela ta kasance 'yar siyasar kasar Afirka ta kudu, mamba a jam'iyyar ANC mai mulkin kasar. An haife ta ne a ranar 26 ga watan Satumba shekara 1936 Abizana kasar Afirka ta kudu kafin ta koma ga mahaliccinta litinin biyu ga watan Afrilun shekara ta 2018. Winnie Mandela ɗaya daga cikin fuskokin 'yan gwagwarmayar nuna kyamar launin fata na tsawon shekaru 25. Ta zama mace ta biyu ga tsohon shugaban kasar Afirka ta kudun margayi Nelson Mandela kafin aurensu ya mutu bisa umarnin mijinta Nelson Mandela wanda ta haifa wa 'ya'ya hudu kafin mutuwar Winnie ta kafa wata jaridar da ke wallafa wasiƙun da ita mata da mijinta suka rubuta wa juna a lokacin da suke tsare a gidajen kurkuku daban-daban inda ta share tsawon shekaru bakwai a ɗaure domin ya zama tarihi ga matasa sabin tashi haka kuma zai taimaka wajen kaucewa sake faruwar mummunan bakin mulkin wariyar launin fata da ƙasar afirka ta kudu ta yi fama da shi a baya. A gaida Muhammad Salisu Hamisu Mutane daga sassan duniya da sun yi ta aikewa da sakonnin ta'aziyya ga gwamnatin Afirka ta kudu da kuma al'ummar kasar saboda asarar wannan jaruma da ta taka rawar gani ainihin wajen gina kasar. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya sanar da cewa gwamnati ta ɗauki nauyin binne marigayiyar ga abin da yake cewa. The passing of this heroine of our struggle Muna jin zafin rasuwar wannan tauraruwa ta cikin mu. yana da kyau mu yi nazari kan kyakkyawar rawar da ta taka a rayuwarta yana da kyau mu samu ƙwarin gwiwa daga gugurmayar da ta yi da kuma mafarkin samun rayuwa mai inganci wanda ta sadaukar da rayuwarta a kai yau mun rasa uwa kaka ƙawa shugaba kuma tauraruwa a matsayinmu na 'yan afirka ta kudu muna mika ta'aziyarmu. ga Madikizela Mandela da iyalan Mandela. Our condolences to the Madikizela and Mandela families. Ta bakin shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa kenan. Masana dai sun yaba da irin gudunmuwar margayiya Winnie Mandela, yadda ta kasance tana tare da mijinta a gwagwarmar tsawon shekaru 27 a lokacin da mijin nata Nelson Mandela yake gidan kaso. Dr. Salim Muhammad Kanam na Jami'ar Jihar Bauchi da ke Itas ɗau ya yi mana tsokaci game da irin rawar da ta taka. To gaskiya dai eh, babban abin alhini ne da dukkan wani abin da za a zata dangane da mutumin da aka yi gwagwarmayar rayuwa da shi ya ba da kusan dukkan rayuwarsa akan wannan gwagwarmayar tare da eh, taimaka ma wanda yake jagoran gwagwarmayar domin aka lura da ita rayuwar winnie mandela duk da yan abin da ya zai faru wanda dama zama tsakanin mutum biyu baya da za a yi a rasa wannan tsakaninta da tsohon mijinta wanda shi ma marigayi ne yanzu nelson mandela to a iya cewa irinta irinta samun su a cikin mata sai ɗaiɗaiku saboda haka dole ne duk wani wanda mai eh, ra'ayin gwagwarmaya ne na rayuwa da kuma bibiyan abin da suke faruwa a siyasan duniya dole ne lallai ya ji hankali ya ɗan tashi dangane da rasuwanta. To, Dokta, me za ka ce dangane da irin gudunmuwar da ta bayar domin ganin cewa an kawo ƙarshen nuna wariyan jinsi a Afirka ta kudu da kuma samun 'yanci a wurin? Babban kuma da uh, Winnie Mandela ta bayar shi ne goyon bayan mijinta a cikin mawuyaci tsananin mawuyacin hali domin shi karan kansa shaidan da yake bayarwa yana cewa bai taba haduwa da yarinya a lokacin tana yar karamar yarinya mai tsananin ra'ayi mai jajircewa a kan ra'ayi nan kamar ta ba lokacin da aka masa Nelson Mandela aka sa shi a wannan kurkukun da kuruwan uh, ka banza inin uh, Robin Island Winnie Mandela ya batta a lokacin tana da cikin ɗansu ko yarsu ne na farko a cikin wannan hali ya batta amma duk da haka tana fama da kanta kuma tana duk hanyar yadda za a yi ta dinga zuwa tana ganin shi a wannan a wannan prison din haka aka ci gaba da gwagwarmaya ya ɗauki kusan shekara ashirin da bakwai yana robin island kafin a sake shi ta haɗa kai da sauran waɗanda suke cikin wannan harka na gwagwarmayan nemo yanci ma su bakaken fatan south africa ba ta yi kasa a gwiwa ba ba ta kasala ba har lokacin da mijinta ya fita daga gidan jarum aka zo aka ci gaba har aka kafa gwamnati so saboda haka samun irin ta sai an kin ɗari sai an aino a samu ɗaya ko biyu to duka ganin cewa yau ta bar duniya idan za a aje ta a mizanin mata da suka ba da gudunmawa afirka a wani mataki za a sa ta to gaskiya ni a nawa kiyasi ina ganin sai da ba ta na daya a gaida dr sale muhammad kanam ni kuka da ni bako kan wa da oba ne ya ba raina ya baci raina ya baci hankalin gano duka ya tashi zuciya gano duka ta baci dan na tuna shan na mejin doji na san wanda To sai kuma mu tafi ƙasar Masar inda aka yi zaben shugaban ƙasar makon jiya inda kalman zaben ke nuna Abdul Fattah al-Sisi zai zarce da iko bayan samun kashi 97 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. shugaban hukumar zaben kasar lashin ibrahim ya sanar da sakamakon wannan zaɓe inda yake cewa an sami fitowar mutane kashi 41 daga cikin 100 da suka cancanci jefa ƙuri'unsu mun nemi jin tasirin wannan nasara na abdul fatah al-sisi daga bakin dr el harun muhammad da ke kaduna wannan ci gaban shugabanci da zai yi shine kokarin murkushe waɗanda ya yi ma juyin mulki saboda ana ɗaukan su a matsayin makiya ne yan adawa ne shi mursi yanzu haka yana gidan yari to sisi zai yi kokari da ci gaba wajen murkushe su mursi da muguya bayan su kalubale da zai fuskanta shine kuma yadda za a samu zaman lafiya a wannan yanki musamman abin da ya shafi kasashen larabawa falasɗinawa da yahudin isra'ila da kuma sauran kasashen larabawa wanda cin yahudin isra'ila ya hada da su a gaida dr el harun muhammad a wannan mako mai karewa ne kuma aka sanar da zaben shugaban kasar saliyo bayan zaben da aka gudanar zagaye na biyu kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Abdulrahman Gambo Ahmad ya shirya mana. Ɗan takarar jam'iyyar adawa SLPP wato Brigadier Mai Murabus Julius Mada biyu ya lashe zaben da kyakkyawan rinjaye na kashi 52 daga cikin ɗari. Julius Mada has been duly elected. lokacin da julius ma da biyo ke shan rantsuwa a matsayin zababben shugaban kasan saliyo kenan a gaban jakadu da jagororin addini har ma da lauyoyi a yayin jawabin sabiyo ya ce ko da ka kaɗa mun ƙuri'a ko kuma a'a ka sani cewa zan kasance zababben shugaban ƙasa ga dukkanin al'ummar saliyo a matsayinmu na ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da dama daga cikin magoya bayan sabon shugaban saliyo sun yi ta sowa da wake-wake jim kaɗan da ayyana shi a matsayin wanda ya nasara a zaben akasar magoya bayan dai sun sanya riga launin kore inda kuma suke ta buɗe giya don nuna murna ga wannan nasara da suka samu a gaida wannan rahoto na abdulrahman gambo ahmad to ni dai da na yi tattaki zuwa zaben kasar saliyan na buru garin ne ana dab da sanar da wannan sakamako amma nan gaba aji irin tsarabar da na tattaro wa mai sauraro daga saliyo. Sai kuma Najeriya, mu fara da rikicin cikin gida na jam'iyyar da ke mulki APC game da tsawaita wa'adin shugabancin jam'iyyar. Alhaji Buba Galadima na ɗaya daga cikin iyayen wannan jam'iyya kuma ga abin da yake cewa a tattaunawar da muka yi. garba ku 'yan jarida kuma da sauran yawancin akasarin al'ummar Najeriya ba sa iya tuna abubuwan da ya auku a baya ko kuma abin da wani mutum ya faɗa a baya. Da suna wannan, ai na yi riga na yi tsokaci akan wannan na yanke hukunci. Shi a halin da ake ciki, yaudara ce tsaba da munafurci. Kuma Allah ya ko malam Bahaushe ya ce munafuncin dodo yakan mai shi. Ah, wannan abin da ake ƙoƙarin yi da sanin dukkan wanda ka sani ta ɓaci ne kowa yake ja da baya gara duniya ta sani kowa da tsaninsa ake yi sun san ba za su iya cin gajiyar abin ba ba za su iya nasara ba ba zai iya taimaka musu na kama karya da suke so su yi ba dole sai sun dawo kan hanya ko kuma ga bakin kai mu taru faɗa ramin da ba za mu fito ba. To amma Alhaji Buba Galadima ba ganin kamar wata kila a rika jin haushin irin ku waɗanda kan fito su faɗi irin waɗannan kalamai ganin cewar a kuna da ikon ku yi komi cikin jam'iyyar. To in mutum ya ki jin bari ai ba zai ba zai ganin yadda baya so ba. mu dinnan mu ne mutanen kirki wayanda suke faɗan gaskiya wanda zai iya taimaka wa tafiyar zai iya taimaka wa gwamnatin zai iya taimaka wa jam'iyya amma dan munafurci da yaudara na shugabannin gwamnati da kuma jam'iyya duka shi yasa suke wannan kumbiya kumbiya suka mai da musaniyan ware suna zaton za su ci su batse to ina tabbatar maka cewa in suka ci ko za su yi amayarwa malam garba ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau kuma mutanen ƙasa da yawa sun tashi daga inda suke suna kuma da na sani a kan irin abubuwan da suka aikata na zafar mu domin ah, an yi musu bazata ba su zaci wannan gwamnati ko kuma gwamnatin da wannan jam'iyya ta kafa za ta yi wa talakawa da al'ummar Najeriya ta kai yadda suka yi musu ba. A gaida Alhaji Buba Galadima daga bisani kuma mun tuntuɓi babban sakataren jam'iyyar na ƙasa Alhaji Mai Malabuni domin jin halin da ake ciki game da wannan batu. wannan magana ba wani abun rabe-raben kai a ciki kudiri ne da aka yi a kwamitin koli eh, da farko na ƙara wadi kuma na biyu da aka zauna shugaba Muhammadu Buhari ya ja hankalin 'ya'yan jam'iyya kan abi ka'ida abi doka abi abin da a kula kada a yi tuntube saboda duk wannan abin da ake ana so a kiyaye tuntube kuma a yi biyayya ga kundin tsarin mulkin jam'iyya da na ƙasa. wannan shine abin da yake faruwa ba wani maganar rubuwan kai ba wani maganan matsala a cikin jam'iyya jam'iyya tana nan a dunkule jam'iyya za ta yi abin da ya kamata kuma dole jam'iyya ta bi ka'ida abin da tsarin mulki na ƙasa da na jam'iyya suka tanada a gaida mai malabu ne Muna nan a Najeriya domin cikin wannan mako mai karewa ne muka sami bakin labari na kashe wasu sojojin Najeriya a jihar Zamfara. Amma kuma sojan Najeriya sun yi nasarar hallaka 'yan bindiga da yawan gaske da ke kai hare-hare da sace shanu na makiyaya da dai hana sukuni a jihar ta Zamfara. Tuni dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince a baiwa ma'aikatan tsaro kuɗi dalan Amurka biliyan ɗaya domin sayo sabbin makamai na zamani da za a yi amfani da su wajen magance matsalar rashin tsaro da ya addafi ƙasar baki ɗaya. Ga abin da ministan tsaro na ƙasar Janar Mansur Dan Alimai Rabus ke cewa bayan taron majalisar ƙasar a Abuja. Abin da zan kari a kai shine shugaban ƙasa ya ba da approval na a sawo kayayyaki na yaƙi kusan 1 biliyan daya kamar ishu na su zamfara din nan da taraba da kuma other state uh, na nigeria mun making sure cewa a halin yanzu za mu kai division daya a sokoto cikin division din za mu kai brigade daya a katsina daya a gusau brigade na katsina zai tekin birnin gwari puntuwa axis na kuma gusau zai ɗauki ɗan sadau zuwa back to wajejen uh, katsina so kaga an blocking wannan uh, access din haka ma mun making sure cewa an establishing uh, abin nan da ake cewa mai saurin kawo dauki mai saurin dauki uh, na su jami'an tsaron sama muna son mu yi kombin din duk wannan area a tabbatar cewa duk wanda yake da makami an karbe daga hannun shi da karshe da muka samu an kama wajen mutum goma sha biyar da yake wajen ful ashirin. sai kuma mu tafi ƙasar jamhuriyar nijar mu fara da rahoton ofishin ƙididdiga tare da ma'aikatar kiwon lafiya da ke cewa mata a faɗin ƙasar sun rage haihuwa daga 'ya'ya takwas zuwa 'ya'ya shida kowace mace kenan har ila yau rahoton na nuna mutuwar ƙananan yara a lokacin haihuwa da cutar malaria duk sun ragu ga abin da ministan lafiya na kasar dr ilyas idi mai nasara ke cewa duk mace nan ƙasar niger tana aihuwa kama da bakwai zuwa takwas tsawon rayuwarta kamar adadi ne wanda ya ko ina yawa a cikin duniya wannan kama a jimilce ne to bayan wanga bincike na biyar wanda an ka hiddo sakamakon shi shine bincike na alif dubu biyu da goma sha bakwai ya kwatanta wannan abun da an ka sani ya sabko ƙasa ya dawo daga bakwai da shidda ya dawo digo shida yau abu na biyu mai mahimmanci kamar mutuwar yara ƙanane shekara ɗaya zuwa shekara biyar da ta rage abin da yasa ta rage ba da magani kyauta wanda ake ma yara an yi gine-gine na asibitoci abinda ake cema an ƙara zartar sanitar an yi saye-sayen magunguna iri-iri waɗanda ya kamata waɗanda ake ma wannan yaran kyauta irin wannan yaran ko an kwantar da su asibiti ba su biyan komi kamar kokari ne da gwamnati ya cikin waɗanga shekara biyar. Masu sauraron mu duka duka da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da sashen Hausa na Radio France International ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.